وليا مرشدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi ma Allah subhanahu wa cikin yardarsa da amincewarsa da ya ba mu damar haɗuwa wannan masallaci na makarantar abidi da abida da ke nan wannan unguwa ta locust a cikin da ya al'umma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora kuma yadda aka sani wannan karatun muna da sani ranar juma'a bayan kammala sallar subahin inda mun ɗauko karatun yanzu za mu tashi suratul buruj ita dai suratul buruj malamai sun ambaci cewa an kira yi da suratul buruji ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya bude da rantsuwa da sama ma'abuciya alburuji da Allah ya ce wasu sama izatul buruji to daga wannan ne sai aka ta mata suna aka ce mata suratul buruji ita wannan sura suratul buruji sura ce mai kiyaya da an ce sura makiya ana nuna sura da aka sauko ma annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallama gabanin yayi hijira ita wannan surar tana da ayoyi ashirin da biyu mudu a babban abin da sura ta yi mayar da hankali a kai shine warar ta sura ita wannan sura ta zo ne da ta tabbita nomini na alama mu alaihi da liman domin ta tabbatar da muminai a kan abin da suke a kai na imani su rike imaninsu domin da sura ke babban abin da ta da hankali a kai tabbatar da muminai a kan imanin da suke a kai su rike imaninsu komi tsanani ko ni turmutsu su kada ka kuskura a raba da imani domin duk abin da duk wanda ya maka wayo da dabara ya raba ka da imani to wanda ya ci nasara kanka da sura ke magana mu'minai su tabbata akan imaninsu wa tasbiru ala azyatil kuffar kuma surar tana ba mumine haƙuri tana su a kan su ci gaba da juriya da haƙuri a kan cutar kakar su ci gaba da haƙuri da juriya a kan cutar wadda ka yi su, duk abubuwan da kuke gani ƙasar nan suna ruwa ba ana yin waɗannan ababen ne kawai saboda mu musulmai duk cutar da ba da ana mana da kisan da ake mana wani boko haram wani kidnapping wani wallahi duk ba musulunci a take abinda ake so a rusa musulmi a rage yawan musulmi a tarwatsa musulmi a kashe jagororinsu shugabanninsu a kashe malamansu musulunci shi rauni shi ɗai ne barba to abinda ake son mummune su gano su ci gaba da hankuri da cutarwar da mutum kai Allah subhanahu wa ta'ala ya bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke fara karatu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wasama'i Allah yana rantsuwa da sama zatin buruji ma'abuciya tauraro haka wasu malamai su ce zatul kawakib ma'ana ma'abuciya tauraro wasu malamai suka ce wasama'i zatul buruj Allah yana rantsuwa da sama ma'abuciya masaukayyan taurari masaukayyan rana da wata saboda kowannensu yana da zango-zango wanda Allah ya ɗiban masa to Allah yana rantsuwa da sama ma'abuciya wato alburuj wato masaukayin tauraro ko kuma masaukayin wata kamar da kuka sani shi wata an ce yana da itina ashara burja yana da masauki wato goma sha biyu to Allah yana rantsuwa da wani kenan surar Allah ya bude da rantsuwa ya rantsuwa da rantsuwa da sama zatin buruci ma'abuciya alburuj wal yawmin mawqut haka ne Allah subhanahu yana alƙawari yana rantsuwa da yinin nan wanda ake kira yawmul mawqut yinin da aka yi muku alƙawarin zakkuwarsa wani yini ne shi suka ce shine yawmul qiyama ranar alkiyama Allah subhanahu wa hada ahla samai wal ardi Allah ya yi alƙawari ga ma'abuta sama da ƙasa an yi ta ma'ofi za ku taru a cikin wannan yana za ku sai Allah ya rantse da shi kina an ce wani mawqut mawqud menene yawon mawqut shine yawon kiyama wato ranar wa shahid Allah yana rantsuwa da yinin nan shi shaida suka ce shine yawon juma'a wato ranar juma'a ya shaɗu ala amilahu a amalafi ranar juma'a rana ce da take ba da shaida ga duk mai aiki bisa ga aikin da aikata yanzu wannan rana sai duk abin da ka yi na alkhairi turanar nan za ta ba ka shaida akan cewa kayan ayyuka kaza kayan ayyuka kaza na alkhairi shi ta ake turanar juma'a a yawaita ayyukan alkhairi kun gani a da ba irin yau ba da inda aka fito malam duk da yara na da da juma ta hanyar sadaka da aka irin da an yi da matsalaci, to za ka ga a can ƙauyukan mu wannan lokacin na san da an fito da masallaci muna gama sallar su baya to za a ga masu abin hannunsu suna fitowa loko loko da sun yi canjin kuɗi kwabo-kwabo a wannan lokacin yare na yin layi ana ba su kwabo-kwabo sannan wasu su sai mata ana gugunce ta da suga da man da su ana baya sadaka wasu su sai kaza kowa da irin nau'in abin da yake yin sadaka shi saboda ni ranar juma'a ce yini ne mai ba da shaida akan ayyukan mutum to bari mutum ya buɗe yinin da alkhairi to daga har yanzu nan in mutum zai iya ranar juma'a rana ce mai albarka kana iya neman albarkar ta hanyar mi ta hanyar yin sadaka kana neman albarkar ta hanyar mi yawan salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana neman albarkar ta hanyar mi shiri da tattali domin zuwa sallar juma'a kana iya neman albarkar ta hanyar wanka domin zuwa sallar sauran wasu dubba na ranar juma'a Allah ya kiri wa shahidin Allah yana rantsuwa da yinin nan mai shaida shi ne malamai suka ce shi ne na ranar juma'a wa mashahudi da kuma yinin nan abin halarta wani yini ne yawon mashahud suka ce shi ne yawon mu'arfa ranar arfa ita kira yawon mashahud yinin da kowa ke halarta duk wanda ya je tsayuwa arfa to ya ga ƙaramar kiyama ya ga ƙaramar tashin kiyama in kana son ga kiyama kamar ga ta tsaya abinda zai iya auna maka kiyama shi ne aliyu a duk inda ka duba duniya ɗan mutum inda hankalin da bai tashi lokacin da aka ce lokaci ya yi na bar arfa za a yi to a wannan lokacin duk abin da ka jin ana ba da labari na tashin kiyama haka za ka ga abubuwa ga sunan suna gudana shi yasa ake kiransa yawan mashhur yini a jan halarta. saboda abin da aka so duk wani alhaji wanda zai aikin hajji to ya yi kokari gabanin azahar ta yi yana farfajiyar arha sai dai inda uzuri yana iya zuwa da la'asar inda uzuri yana iya zuwa har bayan la'asar kai wasu ma waɗanda wani dalili ya sa ba su samu damar tsayuwar da rana ba suna iyalan kasar da dare kamar da duk wanda ya ce ya gani wasu kasashe da dare suke shigowa saboda ba su samu damar tsuwa da wani to yasa ake ta yawmun mashhur to Allah ya rantse da shi in mun duba a nan Allah ya yi rantsuwa da ababe har guda na farko ya rantse da sama za ta yi buruci ya rantse da yinin kiyawa ya rantse da ranar juma'a ya rantse da ranar arfa malamai suka ce duk abin da ka ji Allah ya yi rantsuwa da shi to abu ne mai muhimmanci domin mai girma baya rantsuwa sai da abu mai girma Allah mai girma ne za tun da ya rantsi da waɗanda abubuwa suna da muhimmanci ranar juma'a tana da musulunci. duk wanda ya san ciwon kai ne ranar juma'a to ƙoƙarinsa duk abin da yake da shi na wani aikin da zai ya je ya yi amma kada ya shiga ta da shi ga zuwa ba. duk inda ka ga mutum ranar juma'a yana barin wani abu na ɗauke mai hankali ga yin tattare da shiri na ya je masallacin juma'a to wannan mutumin ka kyargara cikin wa'anda ba su san ciwon ba. irin ɗabi'un da ka ganin mutanen mu na da ranar juma'a mutum ya yi zaune bai saye bai feso kawai ya zo ya miki kawai a yi ta gardama har a yi kira na tsari har a yi kira na biyu ka halli mai haunin bari wannan na wani ba ta ce kai wani wallahi ma bai tattali da ke yadda sun jika an da tsaro suna da mutane na gudu suna ce suna yi masallaci wallahi duk wanda ka gani da wannan ɗabi'a bai san ciwon kai ne wallahi bai san cewa kai abin da mutane ba su gano ba wasu mutane na ɗauka an kace mutum bai san ciwon kai ba wai bai da kuɗi ba ga ɗan kuɗi ɗaya rashin sanin kai. mutum ya taɓa kayan nemi lafiya ya nemi aljanna ta yi ma sanin ciwon kai ce. in ka ga mutum bayan wannan bai san ciwon kai Allah ya samu gani to Allah subhanahu ta'ala ya rance waɗanda ababe har guda to ina jawabul qasab da ce jawabul qasab shine Allah subhanahu ta'ala ce kutila ashabul ukhdud ka karanta قتل أصحاب الأخدود النار ذات ما subhanahu wa ta'ala ya ce kutila ashabul hududi Allah an ci ashabul hududi ma'abuta haƙa ramuka Allah an ce an tsaye musu albarka Allah ya nisanta su ga rahama ce hmm. ma'anar kutila ana nuna lu'ina a ashabul hududi ai lu'ina ashabul hududi ma'ana addu'a ce ga halakar su da tabbatar lalace su wata da asabul ukudu Allah an ci ma'abuta tsagara muka. ma'abuta haka ramuka Allah an ce su annari za ta wato wuta ce za ta ya ma'abuciya ba. wanda suka gura a cikin waɗannan ramuka wato wasu mutane ne saboda adawarsu da musulunci saboda adawarsu da muminai sai sun ka dinga gina ramuka suna ce ma muminai duk wanda ya ce ya yi imani da Allah suka hura wuta a cikin waɗannan ramu kamar yadda kai kwalbata ɗin nan haka suka haka ramu sai suka hura wuta suka ce duk wanda ya ce ya yi imani da Allah to zo su bada shi ta ga da Allah wanda ya ce ya yi imani da Allah haka su kai sai Allah ce to Allah wajen aikin su kuma Allah ɗaya musu albarka to kun da yau duk mai aiki irin na waɗannan mutanen yana cikin tsinuwar Allah duk mutumin da bai da aiki sai kisan muminai babu li babu da mummune ba sai maka komai ba ka je ka tarwatsa su ka kashe su an ɗebe mai albarka yasa za mu ta duk mutumin da ka irin wannan ɗabi'a ta kisan al'umma babu ne babu na in ka kalle mai da husbir da da kallo kallo kalle kuna gani da yawa ana nuna mutanen da aka kama suna kisa al'umma a ce ma wani kai ka taɓa kashe mutane da ce eto eh, to ni na taɓa kashe mutum biyu amma in ka kalli huska sai ba ka ganin wani alhuri da karni shi wallahi duk mutumin da ya ce bai da aiki sai kisa al'umma to Allah na cire almuri a cikin huska ce za a ga huska ce tun nan duniya cikin wulaƙanci da kaskanci to shine Allah subhanahu wataala ce su wayannan mutanen Allah wuta ce za ta waqut ma'abuciya hurawa suka kunna cikin wa'annan rabu izun alaiha a lokacin da su akan wannan wutar ay haulaha janibul ukdud ala kursi suna gefen wa'annan ramuka akan kujerun su da albarma kudin suna da sauki wato da suka yi bayan an hura wuta wuta ta kama sai suka ɗauki kujeri na albarma suka zazzauta suka ce to duk wanda ya ce ya yi imani da Allah shi zo shi ba kana faɗa sai yi har dariya a ce to dai inda ka ce ka yi imani da Allah ta yi inda Allah ya baka aljanna da kace suna ce kamar kuka sani yau ba ko mutanen da suka ɗaura gindi ga kisar al'umma duk abin da kuwa ga ana yi akwai wanda suka daure ma abin gindi suke goyon bayansa suka taimaka da dukiyarsu suka taimaka da shawarwarinsu suka ba da dukiyarsu abin da suke su kawai a ga al'umma an ƙara da al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ke isu mu alaiha a lokacin da suke da zaune saman kujeri a gefen wannan mutum Allah ke wahu alama ya faru na bilmini su dangane da abin da suka aikata ga muminai wayanda nuna billah muminan da suka imani da Allah game da abin da suka aikata gare su wato shuhudun halarta suke ina ma'anar shuhudun ai hudurun halarta suke sun sani ba wai ba ta daga sani suka yi yanzu wannan ba mu labari ya ce yana cikin wani da aka kama su don su ba da kudin fasu ya ce wallahi mala kullum safiya ta Allah za a ina yan shekara goma sha biyu su layi kashin da aka yi masu irin nasu daban ina yin shekara goma sha uku shiga layi kasin da aka yi musu irin nasu daban ina yin shekara goma sha uku ina yin shekara goma sha biyar haka za a kamawa za a kamawa har da cije kowa da irin kashin da aka ba shi ya ce wa layi malam wani lokaci shi wanda a babban su in kan ya kawo yara ranar ba a mamu kashi da yawa ya ce matasa ne majiya ƙarfi babu rahama tattare da su babu imani babu addini tattare da su haka za ka gan su kawai sun ɗebo gezoji in lokacin da ya yi ya ce wala ana ba mu abinci da mun cin ya ce waɗanda mu suna kawo suna ba da abinci ya ce ga mu za a ba mu abinci mu sai mun ya ce amma wallahi in ka cika kushi cika zai da da ya ce don wallahi an aka kama ka da geza wallahi sai ka suma sai kasuma, bayan kasuma kafar ka farwado wallahi a ce sai bayanin gawa da waka sani da rufi waka sani yana da kuɗi kuɗi wanda ka sani wani da ya sha kashi sai ya ce to garin mu na san wani yana da mota biyu shina da jaki kaza shina da kaza shina da kaza ashe wani nan na ciwon da an gaba kashi sai cewa na farko da musu ai ga nan ina cikin ran aka kawo ka ji wannan shi ne za a ba mutum na ita arziki wanda zai ga wahala dole shi faɗa abinda duk sirrin garinsu ko sirrin unguwarsu Allah ya sa mu shi yasa Allah ce wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'mini su dangane da abin da suka aikata ma ga mu'minai wanda suka yi imani na ta'azibuhum na azabtarwa da suka musu bil ilqa'i fil da jewa su cikin wata in lam yarji'u an imanihim in ba su dawo daga imaninsu ba Allah ce shuhudun ala tasbihi suna nan sun san da abin ba bisa kuskure bane da gangan suke yi akwai kistoshi da an kai ta bai game da kistar ashabul amma abinda malamin suka ce kissa mafi inganci daga cikin kissar ashabul hududi shine hadisin da muslim ya fitar a cikin ingantaccen littafi wanda ya ba da labarin asalin yadda abin yake kissa ce doguwa ba sai mun ji mutu doguwar kissa amma ƙarshen abin da ke waruwa shi ne bayan da wani yaro da aka yi ta fafutuka da shi na a kashe shi akan ya yi imani da Allah duk wani yara da ke zuwa islamiyya sun san da kissar gula wanda aka tayi da shi saman dutse aka surmuyar da shi don ya bar addinin shi da musulunci Allah bai ba su nasara aka je da shi cikin ruwa aka sa kwale-kwale halaka shi Allah ya kubutar da shi da dace su, Allah ya kubutar da shi ya ce har yanzu baka bar aƙidar nan ta Allah ba ya ce to yanzu abin da za a yi kuma yaron nan a je a halaka shi aka je aka aka tsere shi akan wani tuture ci aka yi ta harbi da kibiya in an ka harba kibiya ba da kai jiki sai da yaron nan ce ku tsaya yi muku bayani yadda za ku yi muku shi ya ce ku sa abin da za ku yi ku tara duk mutanen in za ku harba bindiga ko za ku harba wannan kibiyar sai ki da ni sai ku sha kibiya sai ku ce da ta rabbil gula ku mun yi imani da ubangiji yaron ya ce to da kun yi haka shi kuna kashe shi kenan sai ko an ga ya kibiya an ga taiti da nan ka ya kayyansa haɓarsa sai aka ce Aman da ta rabbil gula kibiya na zuwa sai daidai wannan wurin ta ku da ta shiga ta wuce yaro ya faɗi ya mutu sai mutane ka ce a to shi kenan da ta rabbil gula. duk mun yi imani da rabbi kula ya ga ce o oh, to an kama nasara an kashe yaro don dai imanin mutane ya rage shi imanin karuwa yi to abin da za a yi aje a gina ramu sarkin wannan lokacin yake aje a gina ramu duk wanda ya ce ya yi imani da rabbi kula ya yi imani da ubangijin yaron nan wannan wutar a ce ya fada in bai fada ba a kada shi an ce haka mutane suka yi layi a ce yaya sai ka ce amanna da rabbil sai a ce to ba sai ka fara an ji ana cikin wannan layin sai da wata mata ta yawo ta goyo ta goyo yaro sai aka ce yaya sai ta ji yaro da ta goyo haka ɗan jariri saboda sosai ne sai ta ɗan ja da baya sai yaro ya ce mata mama ce ke yi ba ni da ubangijin ɗan yaro ta ce aman na fara guda gula an ce to da ke da yaron suke kuma wada wuta sai yaro yake ma mu wada wada mu wada alaka wato wannan ka nuna muna in dai akan imani duk abin da za a yi maka a yi maka kai abin da aka so ka ce inda Allah da imani mutuwa wala sai a mutu ko ta hanyar a'ana kowa da inda Allah ya rubuta mutuwa ce wani cikin ruwa wani cikin jirgi wani kashe shi za a yi wani kaza za a yi amma ba ce tashin hankali ba ka ban tashin hankali ka mutu ba a kan imani ba amma in bi ka rike aƙida ingantatta ka ce gurin Allah da imaninka ba matsala ba ce kowa sai ya mutu yanzu kun ji yaron nan saboda ɗai imanin waɗanda mutane ya yi ƙunan bakin wake ce a kashe shi a kashe shi mutane suka yi imani Allah ya samu da to wannan kissar ita ce mai ingancin kissa kawai Allah ya ce wa ma na qawmin wa ma na qawmin illa an yu'minu billahi al-'aziz al-hamid wa ma laqamu minhum ba komi yasa suke musu irin wannan azabu da suke musu na kada cikin wuta illa an yi ulmu billahi azizil hamid kawai saboda sun yi imani da Allah al-aziz mabuwayi bi mulki a cikin mulkinsa al-hamid abin godiya wanda ya cancanci a yabe shi kuma a gode masa Allah wannan da lahu mulku samawati wal ardi mulkin sammai da kasai yana hannunsa wallahu ala kulli shay'in shahid Allah subhanahu wata'ala akan dukkan komai Allah shahid halace, ba abin da aka wanda Allah bai gani ko bai sani duk abin da kaga ana yi Allah na ga masaniyar abin akwai wata hikima sa wanda ya sa ya kyala abin da aka ko an ce mutum matsalar boko haram na karewa kasar da bai yi tsammani ba Allah da yadda dama lokaci ya yi na kai ƙarshen matsalar boko haram kun manta da mun yi lokacin da in mutum zai shigo a masallaci sai an sa na'ura a yi cikin dile a yi wani lokaci ko ba yi ba irin wanda masallacin namu duk wanda zai shigowa ko an san ka wala sai an sa wannan na'ura shekara bakwai sun kauce in leda bage mutum ya ji ta faɗi wallahi sai mutum ya ruga da mu mun yi wannan lokacin matsalar boko haram ana haka ma mabumai a cikin makaranta da Allah ya ga dama lokaci ya yi da Allah kai ƙarshen wannan matsala kuma yanzu Allah ya sake jarabta da wanda matsala ta da lafi ita ma in Allah ya ga dama kuma muna fara haka in sha Allah wata rana sai dai a zauna a yi hira a ce oh wani ka lokacin da aka kawo wata ne kamar awaki ana an ka kudin farsa sai wani ce yi hmm, baka da an ka ba mu labari wai an ce an yi lokacin da wai aka kama mutane wai a tafiya mace ya ba wallahi in Allah ya ga dama muna fatan haka kuma daga wurin Allah abin zai zama tari ba wai abu ya yi ƙarfin Allah ba ko abin da aka yi ba wai Allah ne da masaniya Allah ne da masaniya shekaran da a yi wani kyasu nace duk abin da aka yi a shi wato Allah ya da muna da Allah ya ga dama waɗanda masu tabi'a su sa su zanna masu tabi'a ga su sa su da Allah ya ga dama sai an taru ana su sa su zanna duk Allah ya aikata su tarmani kawai ya shiga cikin rigar ka tun kana tsotsawa ta wasa ka gane abin ba wasa na ya Allah ya ga dama zai haka duk inda ka sa ana wani club ana wani shashanci in Allah ya gara ma sai ya aikata wani kawai ce wurin kai kuji in Allah ya gara ma kuji mai kiɗi sai kuje shiga ta hanci mai rawa kuje shiga cikin hanci mai kallo kuje shiga cikin akwai mai tsaya wurin nan da zaran mai kiɗi ya ce jama'a wani abu ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mai rawa ya ce inna lillahi dan kallo na tsayi wala kowa a To amma kuma za a dinda yadda Allah ya kala mutane in Allah ya mutu haka nan ya yi wuta ya yi alƙawarin sai ya cika ta ya yi aljanna ya yi alƙawarin ya cika ta sai in ya hana musu ta wannan hanyar to wa da kai wuta yi duk mutane ba gane da duk abin da kaga yana faruwa ƙasar nan na saba ma Allah Allah ya ƙyale. Allah ya yi alƙawarin zai cika wuta ce waɗannan na cikin ƙila suna cikin waɗanda zai cika wuta da su to in ku sun ka tuba to da wanda ta kauta duk da kun san wuta ba ta cika wuta ba ta cika sai an dai kiyama Allah da kai ne ya dauki ba, ya aza masa sannan su ce to Allah ya isa yanzu na kushi amma duk sanda aka da jama'a wuta sai wata ta ce har min mazid Allah akwai ƙari Allah akwai ƙari akwai ƙari akwai ƙari sai Allah ya ga abin ya yi yawa sai da kai ne to kawai sai sai Allah ta tare ta sai ta ce kan kan yayi Allah na shi sa jama'a wuta ba su kare Wala duk tara tara da aka yi da wani Tun da Allah ya rubuta mai dan jahannama wala sai ta jahannama da Allah ya rubuta mai sai ya sai wuta yayi wasu kwanaki wala sai ya ce Sai sa wa'azin mai wa'azi dabara mai dabara wayon mai wayo wala sai ka kare ka mutu wani yana aikin sabu ba ya yana shi kamar da wanda Allah ya gada mu shirye da shi kuma ko ba ka so dan Allah ya gada mu duk abin da ya karin sabu Allah Dan Allah ya sa ya tuba ya zama mutumin kirki kuma ya ma ka imani wannan abu na daga Allah to shine Allah ya ce wa ma naqamu minhu to makaranta na gaba sai Allah ya ce eh mun karanta mun karanta أئن الذين فتوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير الله سبحانه وتعالى yace innal ladina fatanu al-mu'minina wal mu'minat lalle wa'anda suke fitinar mu'minai maza mun gane tafiyar su ka hada musu zaman lafiya ka hada musu sha'a ka hada musu kwanciyar hankali mutum ya kwanta gida amma cikin ɗarɗarɗar mutum ya kama hanya zuwa wani gari amma cikin ɗarɗarɗar mutum ya shiga kasuwa cikin ɗarɗarɗar mutum ya zai kama hanya ya zo gida ne cikin ɗarɗarɗar an hana ma al'umma zaman lafiya su ne innan lafiya ta sanar waɗanda suka fitini muminai maza wal muminati suka fitini muminai mata malaki ai kullu man fa'ala zalika fil madi wal hal wal mustaqbal duk wanda ya aikata haka inda an ka wuce da inda ake ciki da inda za a dosa nan gaba bil ihraq wa ghairi ta hanyar kona muminai da waninsa sun malam ya sannan ba su tuba ba ila an matu ala zalikal kufri wal ta lahu har suka mutu akan kafirci da fitinar mu'minai to falahum azabu jahannam irin wayannan suna da azabar jahannam bi kufrihim sanadiyyar kafircin su da tsoratar da mu'minai da azautar mu'minai da hana mu'minai shakat walahum azabul harim mairin irin nan suna da azabar gobara walau ma azabar harin suna da azaba wato mai tsarnin kuma ai azabu ihraqi jamal mu'minina fi dunya suna da azaba ta kona mu'minai a cikin duniya da anna Allah yantaqima minhum fi dunya domin Allah zai musu azaba tun da duniya wato duk wanda ya kashe mutum ko aka hada baki da shi A kashe wani mutum wallahi malam ko bai mutu ba nan duniya ya jin daɗi ya ƙare da ai hausa na wani karin magana suka ce ko kashe mutum shi kamar kuna ji ana faɗin haka nan ko wannan maganar haka take abinda aka bi daga lokacin da kai sanadiyar salwantar rayuwar wani mutum kai zaman duniya jin daɗin duniya ya ƙare ba ba ko jin daɗin ba dai ka harkar da ya bar duniyar ba to ya bar duniyar kai kuka ji daɗin duniyar shi yasa za ka ga wani shi to shi ta kuka shi ta kuka ka shi rami shi shi mala kai ma addu'a nan da kuma ganin ban da aiki sai kashe mutane yanzu abin ya da don in kana kisan mai ne ba ka zaman lafiya Allah zai bai ba ka sake jin daɗin rayuwa shi ne ya ce walahun azabul hari suna da wato azaba ta gobara wato tsananin azaba da Allah zai musu nan duniya sannan wa bihim kuma Allah subhanahu wata'ala zai musu narkon azaba li yahzaru bihim gairu saboda wasu waɗanda ba su ba su ya hattara daga aikata haka nan mimman ya za ka cikin masu aikata haka wa qad amsalatun min zalika misalin irin wannan ya guda kun manta akwai wani mutum da bai da aiki sai kisan mutane sai da ya kashe mutum inda tara ya dawo yake sanya ka don Allah a kowane za a iya tuku wa kawo shi shi ya zuwa faɗi shi ya zuwa faɗi kuna gane da aka kawo mutane wasu suka kawo kansu suna fada sun yi ta'addanci na sanadiyar kifar al'umma saboda ne daga lokacin ka daga kashi gawa da haka wannan tsoratarwa ne da firgitarwa ina jin muna iya tsayawa nan ayata goma sai sati Allah ya kai mu sai mu tashi ayata goma sha ɗai a cikin wannan sura suratul buruj muna roƙon Allah subhanahu wata'ala abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu dadansa kurakurai Allah shi yi mana Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu da kawo mana aminci da kwanciyar hankali a wannan yanki namu da gidajenmu da masallatayenmu da makarantun namu da dukkan inda muke Allah ka ba mu kariya da kariyarka ka shiga tsakanin da dukkan miyagun mutane da aljannu Allah ka yaye mana damuwa Allah ka ba mu ladar da ka yi alƙawarin ba bayan ka waɗanda suke ayyuka na ƙwarai Allah ka karɓa mana ayyukanmu ina jin nan za mu tsaya sai kuma wani sati subhanakallahumma وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته